Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An kafa wani kwamitin gyaran ƙasa a ranar Laraba a Maradi wata hanyar ƙarfafa shirin bullo da wani fasalin gyaran kasa na shekara ta 2024-2054. wani aikin kafa shingaye tare na ya fara tun cikin wata afrilu a jihar bilma wani shirin yaƙi da gusuwar hamada akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku ingala yankin agadas domin ganin wani gidan kallo da ke da nauyin kiyaye da adanan ƙasusuwan tarihi na kakan kada. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. A cikin wata sanarwa ta ma'aikatar harkokin waje ta ranar 13 ga watan Afrilu da jaridar Sahel Dimasha ta rawaito gwamnatin Nijar ta karyata hukunta da aiwatar da hukuncin kisa kan wasu matan Nijar a Saudiya. A cewar ma'aikatar harkokin waje idan lahin tuhumar su ya wace ba bayan an gano da su da safar miyagun kwayoyi a saudiya babu wani hukuncin kisa da aka aiwatar kansu zuwa wannan rana yanzu haka suna tsare a madina kuma suna samun ziyara jami'an kansilan nijar da ke jidda da kuma 'yan uwansu a cewar sanarwar. A 'yan kwanakin baya bayan na a yamai ana lura da wani yanayi da ke tattare da iska da kura da kuma zafi. Nadia Abdulrazak mai hasashen yanayi a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta yi wa Fati Malam Yaro ƙarin bayani kan wannan matsala. Wannan ƙurar dalilin shi shine babbar iska da take ta da ƙura da yake ƙasar ta bushe shi yasa ake samun ƙura a cikin faɗin ƙasar. Ana yawan ganin shi sosai a jihar Difa zandar da maradi wannan ƙurar kuma ana iya cewa ya samo tushe ne daga tushen shi da ke chadi da yake ɗaya daga cikin manyan tusoshin ƙura ne shi yasa ake ganin yawan ƙura a cikin gari a cikin wannan satin a ranaku masu zuwa ana harshashen dagewar wannan ƙurar da yawa tare da ci gaba da ganin shi a duk faɗin ƙasa. Avec une amélioration progressive de visibilité sur l'ensemble du pays. An kammala karatu alkur'ani mai tsarki a Ningimi a cikin masallatai daban-daban da ke sallar su Juma'a, wannan kuma domin zaman lafiya a cikin al'ummar Ningimi da kuma ƙasa baki ɗaya. Wannan aiki na mai Inusa mai manga sarkin Ningimi ya shirya shi, Umaru Malam Haladu, magajin garin Ningimi a cikin rahoton Maina Abdullahi. tun kashin azumi ma dai an ka zamna aka yi shawara bisa kan wannan babban aiki wanda za a yi saboda a roƙi Allah ya sabko ma mu da ƙasar musulmi jihar mu ta difa garinmu na gegi mai duka zaman lahiya an ka zamna aka yi shawara bisa kan wannan babban aiki aiki na sabkan ƙur'ani kafa dubu to alhamdulillah mun sa kwamiti duk wani wanda kuka sani ya kawo gudunmuwan shi kama ga bulamomi namu masu albarka na gegime 'yan kasuwan masu albarka da al'ummarmu na gegime ma wanda suke wasu garuruwa daban kowa ya kawo gudunmuwan shi muna amfani da wannan dama saboda mai musu godiya matukar godiya da wannan su da suka bada duk su da suka hidda Allah subhanahu wataala ya sa shi cikin mizanin shi na gari karatun an yi shi ne a masallatai na juma'a guda uku an rarraba malamai bangare daban-daban masallatan juma'a guda uku kowanne ya kawo adadin da ya samu kuma da aka hada aka gani ya kai abin da ake bukata shine ne ƙur'ani dubu da kuma addu'o'i daban-daban na, na zaman lahiya. Sai kuma malaman Arlita sun taru a wani babban masallaci na birnin domin karanta Alkur'ani mai tsarki cikin wannan watan azumi domin neman rahamar Allah da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Nijar. Liman Adam, shugaban kwamitin addinai na Arlita a cikin rahoton Muntari Abdullahi. Ka Qur'ani da muke yi nan, manufashi ita ce dai neman eh, kwancin hankali na ƙasa gaba daya. ba wai a lit ba ko a gadas ko a a duk a nijar har da kasashen waje duk inda musulmi yake muna roƙon allah wanda yake bisa hanya ta kwarai allah ya kiyaye shi ya kiyaye mishi dukiyar shi ya kiyaye mishi sihakin shi kuma a ce lahiyar shi musamman ma mu da kuma ma'aikata na kasa gaba daya abin da ya shafi tini da wanda ya shafi wadanda suke kama musu muna roƙon allah ya kare su da kare shi ta dare da rana Yankin Maraɗi na da tun ranar Laraba da kwamitin gyaran ƙasa na yanki wannan tsari ya zo ƙarfafa shirin bullo da wani fasalin gyaran ƙasa na shekara ta 2024-2054 a cewar ma'aikatar gyaran ƙasa da ci gaban karkara. Maman Ibrahim Muhammad a cikin rahoton Muhammadu Mamman. Ƙasar Nijar ta mayar da shirin gyare-gyaren ƙasa ɗaya daga cikin kayayyakin raya ƙasa abu ne mai muhimmanci da zai bamu damar inganta dukkan kayayyakin fasali da muka mallaka mu jira su cikin abubuwan sahun gaba na gwamnati abu ne da za mu bunƙasa ba kuma da zai bamu wani hange akan abin da Nijar ke son ta zama a cikin shekaru talatin a game da girka gine-gine a game da bukatun ruwa ilimi kiwon lafiya da kuma karuwar jama'a wani yanki ne zai zama na noma wani yanki zai zama na masana'antu wani yanki zai kasance na kiwo saboda a samu tunani mai haske kuma wani guri ake son cima game da ci gaba daga nan zuwa shekaru 30 wannan shine tsarin Cikin tsarin yaƙi da maimayar hamada musamman ma domin kare gine-gine shimfiɗar ciyayi da kuma wurare masu damshi, an fara aikin kafa shingaye kan tudanni a cikin jihar Bilma tun farkon watan Afrilu. Kwamandan Hassan Yunusa hamadu daraktan muhalli na Bilma ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Yankin gundumar Bilma yana kumshe da tudunni, tudunnin ƙasa da ke tsananta rayuwa da kuma wahalar isa ga wurare masu damshi. Kenan ɗaya daga cikin matsaloli da ke barazana da kasancewar gundumar tare da ƙara kaifin raunin al'umma ko shakka babu mamayar rairai ne. A yau wannan lamari ya haɓaka sosai kuma sakamakon da ba iya kimantawa ana ganin sa wajen tashin tudunni tare da kawo barazana ga kayayyakin tattalin arziki, kasashen noma, wurare masu damshi, mayan itace da kuma yankin gundumar baki ɗaya. Duk wani aikin kafa kafa sabbin kayayyaki na bukatar tare tudunni a latilas a kewayensu domin kare su daga mamayar rairai saboda haka ne projen padec da ke son gyara filayen noman garake ya ga cewa ya dace ya tare rairai a kewayensu domin ya kare su da mamayar rairai tana ba da damar takawa wato mamayar rairai birki ga wuraren ruwa rijiyoyi wurin kiwo da dai sauransu. Mutanen da aka karɓe ma gonakinsu domin ayyukan gina filin jirgi na Tilaberi na jiran har yanzu diyar tasu. Zuwa wannan ranar kusan sefa miliyar guda ne bisa miliyar da 4.5 aka ba su, matsala mai wuya a cewar abdullahi musa sakatare janar na kwamitin da aka kafa domin biyan diyar ga waɗannan mutane Muna yanzu cikin shekara ta biyar sai watan da ya wuce ne aka zuba kashi 21 cikin ɗari na yawan kuɗin da aka baiwa masu filaye su wajen miliyar ɗaya wanda adadin kuɗin miliyar hudu ne da miliyan 660 'yan kai. Yanzu ya rage wajen miliyan uku da 'yan kai da ba a biya ba. Filin da gwamnati ta kwace domin yin filin saukar jiragen sama a Talabiri wannan filin ya shafi garuruwa hudu ne. gari sakwara da tila kaina gari biyu mun yi shige da fice a yayin ziyarar shugaban ƙasa a tilaberi da ya je kan daji nuna masa har yanzu jama'a suna jira yanzu an shiga shekara ta biyar da ba a biya musu haƙƙinsu ba A ranar jiya a taron ministoci gwamnati ta ɗauki wani ƙudurin kafa wata makarantar kiwon lafiya a Tawa. Wannan makaranta ita ce irin ta ta uku a cikin Nijar bayan ta mai da Zandar. Makarantar kiwon lafiya ta tawa za ta kula da aikin horo da kyautata kwarewa aikin likitanci. matakin wucewa na wasannin champions league na mata da za su gudana cikin yankin ifuwa bay za su gudana a cote d'ivoire daga ranar 18 ga watan agusta zuwa 3 ga watan satumba shekara ta 2023 gasar ta kasashe shida da ke wakiltar yankin ifuwabe sun hada da benin togo cote d'ivoire niger nigeria da kuma burkina faso da za su fafata domin cin kofin wannan gasa ita ce ta uku da kasashen renon ingila suka lashe so biyu Hasakas Ladies ta na Ghana da kuma Bayelsa Queens na Najeriya. tun yanzu sai mu na musamman karamar hukumar karkara ta Ingal na da gidan kallo na musamman a Nijar gidan kallo da ke kiyaye kasusuwan tarihi na kakankada. tun shekaru 20 a gale Bazu mai kula da aikin sa kai na kiyaye wannan gidan kallo na kula da adanan kasusuwa da ke wurin. Malam Farid Burema abokin aikin namu ya haɗa mana wannan rahoto. Gidan kallon kayan al'adu na Ingal ya buɗe mana ƙofofinsa na musamman ciki abubuwa daban-daban na tarihi, shaidar burbushin halittu. A Galibazo shine mai kula da gidan kayan tarihi. Na gudanar da rangadi a shekarar 1975 a cikin yarjejeniyar kula zaman lafiya na tsofin 'yan tawaye. Sai na zaɓi tanadin kayayyakin tarihinmu na ƙasar Nijar domin ƙasarmu ta kasance mai tanadin kayan kayayyakin al'adunta wanda amfanin mutanen yankin ne amfanin matasa. Mai kula da wannan gidan kallon kayan burbushin halittun ya kafu ne sosai ga ilimin matasa. Wata rana na gudanar da rangadi a makarantar CAG ta Ingal inda na gana da daraktan makaranta domin jayo hankalin yaranmu su gane mahimmancin kayayyakin tarihi na ƙasa. Za mu tafi mu bar yaranmu ba sa iya gane albarkatun ƙasar. Ya kamata 'yan jami'a su zo. Jami'a ya maima ya kamata ta yi kamar yadda ta yi a shekara Daga cikin burbusoshin halittun da ke gidan kallon Ingal akwai fakon kwanyar kakan kadangare wanda ake kira Afrovenator a turance da gidan kallon ya samu daga jami'ar Chicago. Wannan karshen kwakwalwar dinosaur jami'ar Chicago ta ɗauke shi a tazarar kilomita 25 a wani guri da ake kira Innobaka. Na yi ƙoƙari don na ga an dawo da shi a ƙasar. Turawan suka zo suka maido mana da shi a gaban shugaban majalisar shawara ta jiha da hukumomin ƙasar Nijar. Sai na ajiye shi a nan gidan ajiye kayayyakin tarihi. Adonan kayayyakin tarihin ya soma ne tun da ƙungiyar Finid ta gina gidan kallon a shekarar 2015. Gidan ajiye kayayyakin tarihi an gina shi ne da kudin asusun Majalisar ɗankin Duniya PNUD a shekara 2015. Majalisar Shawara ta Jihar Agadez ta katange wajen. Wannan shekara ofishin ministan al'adu ya sabunta wannan gidan ajiye kayayyakin tarihi. Gidan kallon nan na Ingal na kan filin kusan eka hudu. Akan wannan filin ne aka baza burbushoshin halittun na kakannin kadangaru a filin Allah Ta'ala. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu kada ku manta bakin karfe shida da minti goma sha biyar akwai dandalin mahawara na 'yan jarida tare da wato Muktar Hamadu tare da abokan aikinsa na kafofin watsa labarai da ke nan birni mai ahuta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A a kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.